a wannan daura insha Allahu ta'ala da za mu tattauna akan wasu muhimman hanyoyi da salo na yadda ya kamata mu yi da'awa a yau insha Allahu ta'ala za mu tattauna ne akan wasu sifofi wasu ɗabi'u wasu halaye al'ada ya kamata ki tsara rayuwarki zamantakewarki ki tsara tafiyarki a wannan duniya duniya da muke ciki dole ki zama mai hikima hikima baiwa ce daga wurin Allah subhanahu wataala tun ya zamanto tunaninsa mai kyau in ya furta kalma mai kyau eh in zai aikata aiki mai kyau a ga hikima a ciki a ga dacewa a ciki baiwa ce sannan kuma mutum in ya yi kokari yakan samu yana ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u na musulmi wanda ya sa abin da yake yi ya zamanto yana da wata manufa wadda yake aikatawa wanda ba kowa ya san da ita ba kin bar wannan tsakaninki da Allah su ne waɗanda suna gudun zargi kar a ce ba su iya ba tsoro matsoraci baya zama gwani ko kuma danwa eh in ji waye in ji shata wannan kalmar gaskiya ne na uku da muka faɗa alakar ki ki kware a wurin alaka mu'amalar ki da mutane manufa ce mai matukar muhimmanci to mafi kyau in ana da awa yayin da ke magana aka ki tsaya saurara to ki yanke ki saurara ke ki saurara bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye b